قالوا اضواث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين sai suka ce mafarkinka ai yaye yayen mafarki ne kuma irin wannan mafarkin ba shi da fassara kuma mu ba masana fassarar yaye yayen mafarki ba ne